واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيهك ألا تكيكم سأ yau muna ranar bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam wanda ya daidai da sha biyu ko sha uku ko ga watan rabi'un Sani shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina a ci gaban karatunmu na littafin aqidatu ahli sunna wal jama'a na malam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a shafi na sha ɗaya mu tafi har zuwa shafi na sha biyu inda malam yake cewa Wani ونؤمن بأن a tammul kalimat kuma muna ba da gaskiya da cewar hakika maganganun Allah su ne mafi cikar maganganu sidqan ta ɓangaren kunshar gaskiya fil akhbar cikin duk abin da Allah ya labarta a maganganunsa wa adlan da kuma ta ɓangaren abin da ya shafi adalci fil ahkam cikin dukkan abin da Allah ya hukunta a maganganunsa wa husnan fil hadith da kuma ta ɓangaren kyawun zancen Allah babu wani zance da ya kai na Allah kyau قال Ta'ala Allah maɗaukaki ya ce watammat kalimatu rabbika sidqan wa Allah, kuma zancen ubangijinka ya cika ta fuskar gaskiya da kuma adalci wannan aya ita ce ta ɗari da sha biyar cikin suratul an'am sannan bayan haka waƙal kuma allah maɗaukaki ya ce waman asdaqu min allahi haditha waye mafi gaskiyar zance akan allah babu ومن أصدق من الله حديثا باب وانده فألا دفكي الزنج ونؤمن كما من أباد دفكيا لأن القرآن الكريم تشور حقيقة القرآن من جرما كلام الله تعالى زنجان ألا مدوككين تكلم به حقا da gaske ba ƙarya ba ne allah ne ya furta alƙur'ani shi ya faɗe shi wa alƙahu ila jibril bayan haka kuma ya sanar da mala'ika jibrilu shi na bihi jibrilu sannan kuma mala'ika jibrilu ya sauka da alƙur'ani على قلب Nabiyyu صلى الله عليه وسلم zuwa ga zuciyar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah da kansa ya wannan bayani ya ce kul nazzalahu ruhul qudus kace rai mai tsarki mala'ika jibril shine wanda ya sako da littafin alqur'ani min rabbika wanda yake zance ne daga ubangijinka bil haqq da gaske wannan aya ita ce aya ta 102 cikin suratul nahl kuma Allah yake cewa wa innahu latanzilu rabbil alamin haƙiƙa alqur'ani saukarwar ubangijin bayin ubangijin talikai nazala bihi ruhul amin rai amintacce mala'ika jibril shine ya saukar da alƙur'ani zuwa ga manzo ala qalbika ya sauko da shi zuwa zuciyarka litakuna min al don dan ka zama daga cikin bayin Allah annabawa manzanni masu gargadin bayi bilisanin arabi kuma an saukar da wannan alqur'ani ne da harshen larabci mubin wanda yake mabayyani a fili karara babu dungu ko kuma abin da ya kama da ɓoye wani abu a cikinsa waɗannan ayoyi su ne ayoyin da ke cikin suratun shu'ara daga aya ta 192 zuwa aya ta 195 wannan bayani da malam ya yi a wannan gaɓoɓi su za mu bibiya don fahimtar su a karatunmu na yau amma da muka ji malam ya fara bude ci gaban bayanin da muke da cewa wa nu'minu kuma mu muna ba da gaskiya da anna kalimatihi da cewar kalmomin Allah wanda su suka suka samar da zancen Allah maganganun Allah a tammul kalimat su ne mafi cikar kalmomi ma'ana su ne mafi cikar maganganu sidqan ta ɓangaren gaskiya da suka ƙunsa fil akhbari a cikin labarukan da Allah ya bayar a alkur'ani da sauran zantuttukansa a littattafan da ya saukar wa manzanni da wasu haka wa adlan da kuma ta ɓangaren abin da ya shafi adalci fil ahkam cikin hukunce-hukuncen da Allah izartar a maganganunsa da zantuttukansa wa husnan fil hadith da kuma kyawu cikin magana zubin zancen Allah ya fi kowane irin zubin zance kyawu قال الله تعالى ألا مدوكك يتي وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا zancen ubangijinka ya cika ta fuskar tsantsar gaskiya da kuma tsantsar adalci a cikin ya? wannan bayani da malam ya yi yana sanar da muna cewa maganar Allah maɗaukaki ta siffata da cika ta kowace fuskar. zancen Allah cikakken zance ne ta duk fuskar da wato cika take wato riskar zance to zancen Allah wannan cikar ta cika ta kai ta batse a dangane da zancen Allah wannan cika ta kunshi zubin maganar Allah duk zubin magana ta Allah za ka tarar cikakkiya ce sama da duk zubin wasu mai magana da zai magana haka ta ɓangaren ma'anar da zancen ya ƙunsa za ka tarar ma'anar da zancen Allah ya ƙunsa ta fi dukkan wata ma'ana cika da kuma wato kunsar abin da ake so ta ƙunsa. sannan kuma za ka tarar dukkan abin da Allah izantar to ya yi daidai da abin da ya kun in kuma hukunci ya hukunta a maganarsa za ka tarar da wannan hukuncin cikakken hukunci ne da ba zai karbi gyara ba to wannan shine sifar yadda zancen Allah subhanahu ta'ala take mala yake ƙoƙarin mu fahimta mu sani mu kuma fahimci cewar wannan shine ƙudurin ma'abuta sunna a dangane da zancen Allah subhanahu wata'ala cewar dukkan wata magana da Allah ya faɗa wacce ta kunshi labarta wani abu to za ka tarar da wannan abin da Allah ya labarta gaskiya ne saɓanin mu bayi mutum zai zo ya shirya maka magana labari tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan tiriyan mai yiwa ma har ya sa wani kuka in an zo gurin furta wani abin tausayi ko kuma ka ji wato ainihin ya sa ka jin haushi in an so wurin jin an zo gurin jin haushi ko ya sa ka kyalkyala dariya in an zo gurin kyalkyala dariya amma kana cewa wai yaushe aka yi wannan abin sai ce da kai ai rai dangin gora ne kamar ya rai dangin gora ya yi kawai wani ne ya zauna ya zama wanzu duk wannan abubuwan da aka faɗa da muka yi kuka a ciki ko ya samu dariya ko muka ji haushi ko ba mu tausayi duk ba su faru ba ke ai kawai gatanan gatanan ku ne ba a ce amma tatsuniya ce an fahimta ko to kaga ga maganar an zuba ta an yi ta amma ƙarya ce babu ita a ayi labarin da aka bar bai faru ba ba a yi shi ba to a maganar Allah ba za ka sarda. duk abin da Allah ya bada labarinsa ya faru abin ya waka ne an yi shi in wanda zai zo ne zai zo zai faru ba ƙarya ba ne an fahimta ko to wannan yake nuna mana cikar maganar Allah na kasancewar maganar Allah duka da i gaskiya ce in ya bada labarin wani abu ya faru ya faru in ya bada labarin wani abu zai faru zai faru sabanin mobile za ka iya samu an shirya magana an tsara ta an yi ta an gama kaf amma fa ba abin da ya faru ba a yi ba aka tsara da aka ce nan gaba kaza zai faru kaza za a yi kaza za a yi kaza kawai shirga ta ba abin da zai faru to wannan ike bambanta maka cikar maganar Allah akan maganar wani sannan bayan haka kuma duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa na hukunce-hukunce ya hukunta a yi kaza ko ya hukunta a bar kaza kada a yi to wannan maganar da ya yi ta hukunci mai ɗauke da umarnin a yi kaza ko umarnin a bar kaza to za ka tarar cikakkiyar maganar saboda tana kunshe da adalci abin da ya sa a yi din, adalci abin da ya hana din, adalci abinda ake cewa adalci shine yin abin da yake daidai abin da ya dace misali sai yaro ya zo ya rera karatun alkur'ani karatu mai daɗi sai ka ce allah ya taka maka da alkhairi sai kai marmurmishi ka ɗauke shekarun gumi wannan abin da kai adalci saboda haka ya dace da wanda ya karanta alkur'ani a sakan masa fuska a masa addu'ar Allah saka da alkhairi amma rungume shi ya ji daɗi wannan adalci ne kayi abin da ya dace da wanda ya karanta alkur'ani sai yaro ya kunda ba a shafi ka ce waye nan kawo min shi nan ko ba za ka yi wani abu ba wannan abin da ka faɗa adalci saboda maganar da ta dace a gaya wanda ya zagi ke irin salon da ya kamata a bikin akan wanda ya zagi an fahimta to za ka iya samun maganganun mu ma suna tafiya akan adalci wani lokaci amma wani lokacin sai ka ji wani ya kunni mashar ce yau wanawa ko a nan an yi adalci ba ya adalci ba amma dai magana ta fito ko ka ga yaro ya zo ya rera karatun alƙur'ani kasuwa ne suke damu mana anan ka ga ya fuskanci cewa karatun alƙur'ani ma su ake maza ya gurin in ba haka ba karanta wani hukunci biyu ba an ce yana damu mutane an fahimta ku to ka ga mu maganganun mu so kuta za ka isar da adalci wani lokaci kuma ka tar da rashin adalci to shi ubangiji ba haka ba duk abin da ya faɗa in na hukunci ne hukunta adalci hani ne ko umarni saɓaninmu za ka iya ganin mun hana abu kuma shi ne kamata a yi ko mu sa a yi ko ba shi ya kamata a yi sau nawa uba yake cewa da ɗansa duk wanda ya zage ka zage shi ba a faɗa yana faruwa amma me addininmu ya hana zage har ma cewa wanda ya zage ka iyayensa izaka to kai kuma ka ce duk wanda ya zage shi ya zage shi Ka ga anan ka hukunta wani hukunci ka ba shi wani umarni ka dora shi akan wani abu wanda ba adalci bane ta salon maganar da ka faɗa to wannan zai nuna mana cewa ba fahimci in ana maganar zancen Allah to ya kamata ka san irin yadda sifas ka take dan ka san girman mai zancen saboda haka Allah maganganunsa adalci ne in ya hukunta wani hukunci za ku tar hukuncin ya dace haka ya kamata in yi hani za ga hannun ya dace wannan abin hannuwa ya kamata yi su za ka duk abin da ya umarni da ni za ka tara alkhairi duk abin da ya hana min za ka tara wannan abin sharri ne sannan bayan haka kuma ɓangaren kyawu na magana Allah subhanahu wata'ala duk maganar da ya faɗa za ka ga zubinta ina da ɗaukan hankali ina da ƙayatarwa saɓaninmu za ka iya faɗar magana a ji akwai gwaranci a ciki akwai rashin lissafi abin da ka faɗa ito kawai wani magana da ka faɗa in za a aiki da ita aikama ma ba za ka kai labari ba in za a hukunta ka da ita aikama ma ba za ta yi mai kyau ba to ubangiji ba haka ba duk maganar da ya faɗa kyakkyawa ce a zubin zancen a ma'ana da ta kunsa a kuma abin da take nunarwa to saboda haka maganar Allah subhanahu wata'ala ta sha bamban da ta bayin babu wani mummunan abu a cikin maganar Allah babu ƙarya a maganar Allah babu zalunci a maganar Allah sai dai adalci da tsantsar gaskiya da kuma kyawun zubin magana da ma'ana mai amfani Allah subhanahu wata'ala cikin suratul ma'ida aya ta gare na cewa wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun waye ya fa Allah kyawun hukunci ga mutanen da suke sakankancewa babu Allah ya fi kowa kyawun hukunci su da duk hukuncin da ya hukunta shi kyawa ne kuma hukuncin da za ka tana hukunta shi ko ta bangaren halitta ya zama kaddara ko hukunci ta bangaren abin da ya shafi wato ainihin shari'a ibada doka ya ce kaza to duka za ka tara kyakkyawa ne ta haka ko wani abu aka hukunta ma yi maka raɗaɗi bai ma daɗi ba to adalci ne na ubangiji kuma wannan abin kyakkyawa ne kai ne kake masa kallon mara kyau saboda sau da tare za ga wani abu an hukunta maka shi na rashin daɗi misali rashin lafiya kai ba so kake a ce kana da rashin lafiya kai ka fi so kullum kana da lafiya to sai a ɗora ma rashin lafiya in kai haƙuri sai Allah ya baka matsayin da aikin ka yau da kullum ba zai baka ba shi alkhairi idan Allah ya ɗora maka jarraba ka koma zuwa gare shi kasancewar shi ne mai ɗorawa shi ne mai yayewa to sai ya kankare maka kurakuranka wanda ƙarshenta ba ka nemi tuban da za a yi kankare maka su ba ka ga ashe alkhairi ko da kai a jikinka da ka ji ba daɗi bai ma daɗi ba su da ka duk abin da allah ya hukunta ko na ƙaddara ko na shari'a su za ka tara kyakkyawa ne sai dai kai ka kasa fahimta kyawun to saɓanin na bai. za ka da mutum ya hukunta abin da ba shi ne daidai ba za ka tarar da mutum ya zartar da abin da ba haka ya kamata a yi ba ko da maganarsa ko da aikin to Allah subhanahu ta'ala duka abin da ya hukunta kyakkyawa ne har wa Allah subhanahu ta'ala yana cewa nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima auhayna ilayka hadha alquran Allah yake cewa nahnu naqussu alayka mu za mu labarta maka labari ai da magana ake faɗa ko Allah yake cewa za mu zantar da kai mu labarta maka ahsanal qasasi mafi kyawun labarai bima auhayna ilayka hadha alquran atadallin wahayin da muke maka wannan alquran a cikin su zamu kawo maka labarin sai aka bashi labarin abin da ya wakana na rayuwar annabi yusuf alaihi salam da yan uwansa wannan abin da aka bashi labari ya faru ba tatsuniya ba ce ba shafi ba da ba ba rai don gungora ba ne ba kuma kwana casa'in ba ne an fahimta ku gaske ne ya faru saboda haka to wannan yake sanar da mutuwar allah subhanahu ta'ala duk maganganunsa duk labaran abin da ya faɗa cikin littattafansa gaskiya ne kyakkyawan abu yake faɗa ba wani abin muni a wanda su kodanta abubuwan na bayi da suke faɗa za ka sauri labaran da za a zo a sa shi a sikeli a ma'auni sai ka tarar masana zance suna cewa nan duk an yi gwaranci masana tarbiya za ka suna cewa wannan maimakon tarbiya ma warware tarbiya ake yi ko mu da kama ma masu kallon wani lokaci wani ko bai zama malami ba za ka ji na faɗa cewa amma dai wannan abin bai kamata a ce a cikin wannan fim ɗin ba ko a cikin wannan labarin ba ko shi wanda ya ba da labarin da kansa in aka ce zo ka sake duba ka gani muna so za a buga sai ka gaina ta cikin wasu abubuwan yana watsarwa a ka a sa wannan a cire wannan ban da shi to me yasa ban da shi to shi ma ya san wannan abu bai da shi to da ka to da sabanin labarai na Allah subhanahu wataala dukkan wata magana zai faɗa kyakkyawa ce wannan shi ke bambanta maka zancen Allah da na bayin sannan mala yake cewa wa nu'minu bi anna al-qur'an al-karim ko muna bada da gaskiya da cewa haƙiƙa al-qur'ani mai girma kalamullahi ta'ala maganar Allah madaukaki ta kallama bihi haqqan da gaske Allah ne ya zantar da al-qur'ani Allah ne ya faɗi maganganun da ke cikin al-qur'ani wa alqahu ila jibril sannan kuma bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya karanta wa mala'ika Jibril wannan zance nasa na alƙur'ani shi ne qaf ya karanta masa ya ji ya riƙe ya iya ya kiyaye ana cewa ilqa ka faɗa mutum abu ya faɗa ko ka faɗa masa ya ji ya riƙe ya iya fadar wannan abu to Allah subhanahu wata'ala shi ya ilmantar da mala'ika jibrilu da alƙur'ani sakamakon ya karanta masa da murya maɗaukakiya mala'ika jibril ya koya daga Allah ya riƙe maganar Allah kai tsaye da Allah ya faɗa masa bayan haka mana cewa fa nazala bihi ala ƙalbin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sannan shi kuma mala'ika jibril fa nazala bihi jibril shi kuma mala'ika jibril ya saukar da wannan alqur'ani ala qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyar annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi wannan magana da mala ya faɗa a wannan gaba yana sanar da mu ne cewa yana daga cikin tushe tushe wanda ma'abota sunna da dandazon mabiya manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama suke kai shine tabbatar da cewar alqur'ani mai girma ɗaya ne daga cikin maganganun da Allah kamar da a karatunmu da ya gabata mun ce yayi magana da ta kunshi at-taura yayi magana da ta kunshi injila yayi magana da ta kunshi zabura ya yi magana da ta kunshi suhufu ibrahim wa musa ya yi magana da ta shafi alƙur'ani to shi ne ya kawo yanzu magana ƙur'ani ya ce ƙur'ani ma ɗaya ne daga cikin maganganun da allah subhanahu ta'ala ya yi gaske ne shi ya faɗa kuma ya faɗa da babban murya bawansa mala'ika jibril ya ji ya kiyaye ya kuma sa mala'ika jibril ya sauko da wannan abin da ya koya masa isar da shi zuwa ga manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yasa ma'abota sunna mabiya abinda manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke kai suka musa maganar da wasu daga cikin yan baka suke faɗa cewar alƙur'ani halitta ce sai suke cewa wannan maganar da kuke faɗa ba gaskiya ba ce ƙarya ce saboda in kun ce halitta ce duk abin da aka halitta da ba shi aka samu da shi shi kuwa Allah duk abin da ya dangance shi ba fararre ba an fahimta ko to dalilin da yasa suke masa wa masu faɗar wannan magana ce cewar tunda Allah subhanahu wata'ala huwal awwal wal akhir Shi ne farkon da bashi da farko karshen da bashi da karshe to babu yadda za a ce kuma magana ta fi farko kuma duk abin da ya farko bahaushe ma yake cewa zai yi karshe an fahimta ko saboda haka ma'abota suna ba su yadda a ce alƙur'ani halitta Allah ba a'a alƙur'ani maganar Allah ce sifa daga cikin sifofin da ya siffatu da su na yin magana sanda ya so da wanda iso yadda iso sannan kuma suke kore masu cewa ai alƙur'ani ko maganar Allah ko da ba ƙur'ani ba suke cewa ba harafi ba ce ba murya ba ce sai ma abota suna suke cewa wannan maganar ka faɗa ba a kan saiti take ba ba daidai ba ce domin ku alƙur'anin nan in an karanta shi ana jin sautin kuma in an so rubuta shi da harafai ake rubuta shi kuma allan nan ya ce zancensa ne shi ya sanar da mala'ika jibrilu shi mala'ika jibrilu ya koyawa manzan allah shi manzan allah ya koyawa sahabbansa shi su kuma suka koyawa mabiyansu tabi'ai su kuma suka koyawa masu binsu har mu ma yau muka samu sau da ka bai tashi daga sauti bai tashi daga harafi ba maganar Allah ce wacce ta cancance shi saboda haka kore wannan ɗauko salon ƙaryata cewa alƙur'ani zancen Allah sannan ma'abota suna suka ja da masu cewar a'a shi wannan alƙur'ani ba shi ne maganar Allah ba ma'anar magana Allah ce sun ce cewa kamar tafsiri ne na maganar Allah ƙarya ce ba gaskiya kuka faɗa ba saboda kun ɗauko salon da za ku ce wannan zubin alƙur'anin da Allah ice shi ya faɗa mala'ika jibril shi shi kuma ya zo isar zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya isar zuwa ga bayi so kuke ku sawa mutane ko kwanto a kan cewar ai ba ma magana Allah ce fassarar maganar Allah ce a ita ce maganar da Allah yayi saboda haka aka sanar da mu ta hanyar wato aka yi wa manzo wahayi ya faɗa kuma ya umarni a rubuta abin da ya sa shi ma da kansa Allah ya ce da shi wa ma yanzu anil hawa baya faɗar san zuciya duk abin da kuka ya faɗa muku gaske ne wahayinsa aka yi masa shi ya sa ma lokacin an zo an masa abu an zo an ce to ya kaza ya kaza kamar yadda Allah ya faɗa qad Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu wallahu yasma'u tahawurakuma sanda tazo take bayani take neman amsar manzan bai da amsa sai da ya jira akai wahayi Allah isanar da shi cewar ga abin da ya hukunta da maganarsa a cikin wannan sura yi bayani filla-filla ciro waɗanda suke zihari da matansu ga hukunci kaza shi ya kaza kaza shi ya kaza kaza shi ya kaza da haka koda sahabbai suka tambaye shi suka ce mun san yadda muke maka sallama assalamu alaika ya rasulallah to amma an ce mai ma ya gane sai da ya jira aka yi wahayi abin suka ce har da muka yi tunanin ma da ba mu tambaye shi ya shiga damuwa so da haka to duk abin da yake faɗa na alƙur'ani wahayi ne sanda ana suke cewa to yanzu kai tun daga aka sauka maka nan ayoyi biyar har yanzu sakon har ya yanke an daina ne Allah bai ga dama yi ba sai da lokacin da zai yi ya kuma yin wasu biyar ɗin. kuma da ya yi biyar din ya faɗa aka san ce to eh fa abin nan ba na ƙara ga shi an ƙaro masa wasu biyar din an fahimta ko to wannan yake sanar da mu cewa duk abin da yake cikin alƙur'ani maganar Allah ce ɗaya ne daga cikin zantuttukansa da da haka in ka rantsa da ƙur'ani ka rantsa da tufa daga cikin sufufin Allah rantsuwar ka masu cewa alƙur'an ina cewa na rantsi da zancen Allah ne dukansu daga bango zuwa bango kamar ka rantsi da Allah to da kan kana tunanin man kace alƙur'an a abin da kake da gangan ne to Allah zai kama ka ka rantsi akan ba haka an fahimta ko saboda haka abinda ma'abota sunna suke kai kuma suka haɗu a kai tun daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sahabbai tabi'ai da wanda suka biyo su da kyautatawa shine alqur'ani maganar Allah ɗaya ne daga cikin zantuttukan da Allah tun daga bango zuwa bango tun daga fatiha har zuwa nasi ba ja bayan wannan sai malam ya goya da faɗo dalilan abin da ya faɗa shine sai yake cewa Allah maɗaukaki ya ce ƙul nazzalahu ruhul qudus ka ce da al'umma ka kai annabi muhammad wannan alƙur'ani rai mai tsarki ne isa ko maka da shi min rabbika bil haqq daga ki alƙur'ani nan daga ubangijin kai magana ce ba ƙarya ba ba zancen wani ba ne zancen allah ne wannan ayar tana daga cikin hujja da dalili na cewa alqur'ani maganar Allah wa innahu latanzilun latanzilu rabbil alamin wa innahu latanzilu rabbil alamin kuma Allah ya sake cewa haƙiƙa alqur'ani wa ubangijin bayi saukarwa ubangijin talakai shine Allah ta wace hanya aka saukar da shi Allah ya ce nazala bihi ruhul amin ran nan amintacce da aka yadda ya zama shine mai kai saƙonni zuwa ga duk annabawan da Allah ya aiko da duk manzannin da Allah ya aiko mala'ika jibril shi ya sauko da alkur'ani shi ya sa lokacin da aka saukar masa da ayoyi biyar na farkon suratul alaq waraqata bin nawfal wato wanda yake dan uwa ga khadija matar manzo sallallahu alaihi wasallam masanin wato ainihin attaura da injila da suka tafi gurinsa manzo yana firgiti a razana da abin da ya faru da shi na dankar da mala'ika ya masa kafin kuwa masu waɗannan ayoyi biyar da yake labarta wa wara ƙasa bin nufar ga abin da ya faru da shi ga ma irin abin da aka saukar masa sai ce da shi wannan wanda ya zo maka da wannan saƙon shi ne yake zuwa wa annabin musa shine nazala bihi ruhul amin sadaka shine amintaccen Allah cikin manzanni an tsora masa alhakin isar da sakon wahayi zuwa ga dukkan annaba da manzannin da aka yi to haka abin yake mala'ika jibril ne ya sauko da adam muhammad alkur'ani magana da allah yi na saƙon manzo zuwa ga al'ummar qalbika haka saukar da shi a zuciyarka litakuna min al-munzirin dan ka zama cikin masu gargadi da jan kunne ga wanda suka saba wa Allah da wani yaran aka saukar da shi ta Allah ce bi lisanin arabi da harshen larabci Wani yake na maka fifikon yaren larabci akan dukkan yare da Allah ya zaɓi ya saukar da mafificin littafansa da wannan yaran amma abin mamaki yanzu abin ya juye a gurin ɗan najeriya ba yaren da ya fi ingilishi da haka zai iya kashe ko nawa ne akwai shi da kuma iya kashe ko nawa ne akwai arabiya zai iya ɓata cin lokacinsa a wannan boko a wannan ingilis din amma ya kasa ɓata a koyon arabiya haka muke yi amma ɗauka karatun inda za a je a koyi arabiyar a hada da karatun a ƙul'ani karatun cikon lokaci haka ɗauki ta haka zai tafi na boko tun ƙarfe takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu ƙarfe uku duk ba a cike shi ba in ma ya taho ƙara ta ce an ƙaro lesson yanzu an daina tashi sai hudu kuma ga shi ta ƙur'anin da arabiya da yake kuwa hudu ake shiga ta ce to a ba su takarda ya musu not mun fara lesson sau da haka za ku sake waro mana wasu mintuna ku ƙaro mana ba mu ne za mu ba ku mu da muke awa takwas ku da kuke awa biyu ku za ku tsoro na ƙaro mana in kuma kace ba haka ba sai a ce to kai saurara da zuwa sai kun yi jarraba kyale su eh a kyale mu mun yadda za ka san amsa a kyale mu so nawa suka yi suka gama baka ci moriya abin da yi ba gudanuwa a kai sai ka gaba a ɗauki wannan na addinin wannan da allah yake shi ne wani abu ba a ɗauke shi kuma wancan da ba kuma din ba shi aka ɗauka a kashe masa kuɗi a ɓata masa lokaci a yi da za kuma duk ai wannan a ƙare ranar jarrabawar wanda zai zo ido ba su isa ido ka ai sata amsa ta ɗauke shi a kashi ofis ta ka masa a ka masa biskit cito ga guri kaɗan shaƙar kuma a ji a rubuta musu kwafa duk wannan lasar ɗin da karatun na suke duk ya tafi a masu kuma ya zo na ɗaga maka wai credit 9 credit ne da shi credit ɗinka banza na ka same shi ke da zir haka muke ta yi Allah ce bilikanin arabi da harshen larabci muka saukar da ƙur'ani damuwa ka iya shi martaba ce a gurinka saboda zarin da Allah ya zaɓi ya saukar da mafi littafi ne da shi yaren annabin da ya fi kowane manzo ne ka iya shi alfahari mubin wanda yake da bayani filla-filla na komai ba wani yare da yake da bayani irin bayanin larabci a kalma sai zo maka da kalma hamsin kaza Madu duk talibin yare aka yi ɗaya biyu uku ya gama ɗaya biyu uku an gama ma shi kalma tana da salo-salo sai a gaya maka ita so ashirin talatin duk ita ce kuma ka fahimci abin da yake da ya zo maka gare to waɗannan ayoyi suna daga cikin dalilan da mabiya suna suke hujja da su a kan cewa alƙur'ani maganar Allah ce ba halitta ba ce alƙur'ani maganar Allah ce ba fassarar maganar Allah ba ce itan ce kai tsaye alƙur'ani zance ne na Allah mai ɗauke da murya mai ɗauke da baƙaƙi don haka ma manzo ce a rubuta baƙaƙin aka rubuta kuma ake karanta wanda ya karanta ƙur'ani ya karanta magana Allah mala ya gaba cewa wa nu'minu bi anna Allah azza wa jalla kuma muna ba da gaskiya da cewa Allah mai girma da ɗaukaka aliyun ala khalqi madaukaki ne akan halittarsa bi zatihi da zatinsa shi kansa sama da bayansa ike dukansu da ya halicce su wasu fatihi kuma allah maɗaukaki ne da sufofinsa sufofin allah sun ɗara sufa kowa sun fifici kowace sufa ta kowa ta komai da ƙaunihi ta'ala saboda faɗin allah maɗaukaki da ya ce wa huwal aliyu al'azim shi ne maɗaukaki mai girma cikin suratul baqara aya ta 255 kuma Allah cikin suratul an'am ya sake cewa wa huwal qahiru fawqa ibadi shine wanda yake marin jayi sama da bayinsa wa huwal hakimul khabir shine mai hikima masanin kwakwaf wannan dalilan da malan ya kawo a wannan gaba suna daga cikin dalilai da suke nuni akan ɗaukakar siffar Allah da ɗaukakar zatin Allah har wa daga cikin dalilai da malamai suke kawowa da suke nuna ɗaukakar siffa ta Allah faɗar Allah maɗaukaki da yake cewa walillahi masalul a'la Allah da da maɗaukakan siffofi Allah na da siffa maɗaukaki duk wata siffa ta to sama da ta wani take sama da ta bayansa take gashi dai muna faɗa kuma muna ganewa a fili an magana cewa magana Allah ana gaya maka gaskiya ce adalci ce kyakkyawa ce jin Allah ya fi na kowa yana jin abu kome wato rashin ɗaga muryarsa ko a yi da ƙarfi ko a yi a hankali yana ci in magana gani ne duk inda abu yake a saƙo yana ganinsa nisansa da shi bai sa bai gan shi to ana ga maka waɗannan sufofin na Allah maɗaukaka ne sama da kowa to wannan ɗaukakar ake so ka sa a ranka cewar ita ce abin da ma'abota suna suke kai cewar duk wata sifa da za a faɗa ta Allah ta ɗaukaka sama da kowa idan ana maganar zatin Allah ya fifici zatin kowa to wannan ina daga cikin ƙudiri na ma'abota sunna sannan malamai suke cewa akwai kuma ɗaukaka ta rinjaye da cikar iko da mulki na Allah subhanahu wata'ala Allah ya rinjaye kowa wannan ma ɗaukaka ce ya fifici kowa saboda haka mulkinsa sama yake da mulkin kowa ikonsa sama yake da ikon kowa saboda haka wannan ɗaukaka ce ta iko da mulki Allah nasa wannan ɗaukakar ta fi ta kowa kamar yadda sai ya fi na kowa sufofinsa suka fi na kowa haka rinjayensa da ƙarfin ikonsa ya ɗara na kowa ya fi kowa mulki to wannan ina daga cikin salo-salo na ɗaukakar Allah subhanahu wata'ala mu ana magana ɗaukaka mu bayi in an cewa ne yana ɗaukaka ta kasancewarsa sarki da kuma mamaki katar bai da ɗaukaka ta kasance wasu yaren jayin kowa mai yiwa shi ma yana jin sarkin za ya fi shi ƙarfi ko ga bai da ɗaukaka ta ita cewar daidai yake da ya ja da kowa sannan za ka iya samu cewar a eh, ina da ɗaukaka ta mulki amma sai ka tara ta in za a zo a maganar daukakar zafi bai kai wani ma cikin fadawansa ba ga wani fadarsa ya fi shi kyau ya fi shi ƙarfi ya fi shi lafiya ba a samu da ashe da kuka tasa da gagiya ce tunda ma aka cire fadawan dawowa zai kuma kamar ba ba sarkin ba ɗaukaka ta tafi an fahimta ko to saboda haka ɗaukaka ta ubangiji subhanahu wata'ala bayan ta zati bayan ta sifa akwai ta kuma rinjaye ya rinjaye kowa sannan akwai ɗaukaka ta ya ɗaukaka daga wani aibi ilke shi ya ɗaukaka daga wata tawaya ta same shi za ka tarar da mu ga wani ana cewa wani ɗaukakakke ne mai matsayi ne ya kai matakin shugabancin ƙasa ko mulkin jiha ko wani abin da ya kama da aka sai ka gana cewa Allah ta je kai jawabin an ji me yasa ake tsoron jawabi ka to bara zai mana ko baya faruwa so nawa ba ashe ɗaukakar tasa ragaggiya ce akwai tawaya a cikinta ko ita ɗaukakar ubangiji ba a samun tawaya a cikinta ba ta waya ya ɗaukaka daga tawaya kamar yadda zatinsa ya ɗaukaka a kan zatin bayansa sufofinsa suka ɗaukaka a kan zatin bayansa rinjayensa da ƙarfin mulkinsa ya ɗaukaka a kan bayansa to haka kuma ya ɗaukaka daga yiwuwar wani abu na nau'o'in ta waya ya same shi wannan yana daga cikin abin da malamai suke ambatawa ta ɓangaren abin da ya shafi ɗaukakar ubangiji subhanahu wata'ala har wa yau malamai suna ambata cewa Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka kuma daga dukkan wani abu da bayi waɗanda suke kangararru suke jingina masa za ka suna cewa fata'ala amma yushrikun Allah ya ɗaukaka daga duk wani abu da ake yin tarayya da duk abin da za a zo a dangana da a ce shi ma ina yin abin da Allah yake to Allah ya fi shi sama da shi yake wannan abin bai kai shi ba an gane ko bai kai shi ba saboda haka to Allah subhanahu wataala madaukaki ne daga duk wani abu da ake danganta shi ake raba shi da shi ko masu cewa annabi Isa Allah ne ko mahaifiyarsa Allah ce ko wani abin da ya kama da haka to ubangiji ya daukaka daga waɗannan abubuwan da ake jingina masa har wayo Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka daga bukata don haka bai da mata bai da ɗa Allah ya ce wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada haƙiƙa shi ubangijinmu maɗaukaki ya girmama daga a ce ya riƙi mata ko kuma ɗa to mu kuwa bayi daga cikar ɗaukaka ka sai ka jana cewa matansa hudu ko? to wannan da ake ganin cika ce in ba su kuma shi ma Allah sarki ne abin tausayi ne sau da bukata za ta motsa masa sha'awa in ba su tashi hankali ya same shi bukata za ta same shi ta abin da zai kai bakin an ce shi zai girka aiki ya same shi ko to kazo shi daukakar tasa sauyayya ce shi a kara masa wani ma shi ne ya ɗaukaka ya zama wani abu ubangiji kuwa ɗaukakarsa ba ta karo da wani abu so da ka bai da buƙatar ɗa bai da buƙatar mata har wa yau allah subhanahu wata'ala duk wata magana da ake danganta masa mara kyau da bata dace ba ya ɗaukaka daga ita ba za ta riske shi ba ba za ta illata shi ba saɓanin mu bai sai a faɗi magana a kanka ta zo ta illata ba ta dame ka to bangiji ya dauka daga irin wannan shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa subhanahu wataala amma yaquluna uluwan kabira sarki ya tabbata ga Allah wanda yake madaukaki daga dukkan abin da arna suke faɗa ɗaukaka mai girman gaske su irin waɗannan salo-salo na ɗaukaka su ne salo-salon ɗaukakar Allah subhanahu wa ta'ala da ta sha bamban da ta bayin to wannan yana daga cikin kudurin ma'abota sunna a dangane tsaukaka ta Allah subhanahu wa ta'ala da haka malai kawo mana aya a ƙarƙashin wannan gaba ya ce wahuwal aliyul azim ya kuma ce wahuwal ƙahiru fauka ibadihi wahuwal hakimul khabir wannan su ne irin bayanan da suka sauƙaƙa a bayananmu na yau abinda muka daidai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya sai mana